وغدوا على حرد قادرين suka tafi tun da asubar fari da niyyar su hana kowa ya amfana da 'ya'yan itatuwan